Da gari ya waye sai aka kawo Bitrus da Yahaya gaban malaman addini, sai suka tambaye su, Da wani iko ko da wani suna ne kuka warkas da wannan mutum? Sai Bitrus da yake cike da Ruhun Allah, sai ya ansa musu ya ce, Kuna tambaya game da alherin da aka yi wa wannan mutum ne, ko kuna so ku san da wani iko ko da wani suna ne ya samu warkaswa? Sai Bitrus ya ci gaba da ansa musu, ya ce, Yesu nan da Allah ya aiko kuka kishi kuka giciye shi, ya kuma mutu, Allah ya ta da shi, da sunansa ne wannan mutum ya samu warkaswa. Sai Bitrus ya ci gaba da gaya musu, ya ce, Ba wani suna a duniya wanda mutum zai bi ya samu ceto, sai sunan Yesu. Daga nan sai malaman suka yi shawaran yadda za su yi musu hukunci, sai suka ji tsoro domin wanda ya samu warkaswa ya fi shekara arba'in da aihuwa. sannan mutanen da ke wurin sun san cewa Bitrus da Yahaya su ba masu ilimi ba ne, kuma talakawa ne, amma sun yi tafiya tare da Yesu. Sai suka ja su suka ba su doka, da cewa kada su kara yi wa wani wa'azi da sunan Yesu. Sai Bitrus sai ya tambaye su, ya ce, Amma daidai ne mu yi biyayya da magananku ko kuma mu yi biyayya da Allah. sai malaman addini suka sallame su, sai Bitrus da Yahaya suka tafi, suka koma wurin ‘yan uwansu masu bi, suka yi addu'a Allah ya ba su ƙarfin zuciya daga bagadi su ci gaba ya cika su da ruhunsa su ci gaba da aikinsa. Sai Allah ya cika su da ruhunsa har wurin da suke addu'a ya jijjiga, sai suka ci gaba da aikin Allah.